ya kamata musulmi su bari gashi ta intanan ne wannan isra'iliya din ba suka zo mana yanzu ga malami an ce yana jiwuwa daga wurinsu menene kafiri zai gaya maka wanda Allah bai gaya maka ba menene yake da shi shi da ke zagin Allah an gano wannan yan uwa sun kwaso suwan da muka yi na fatuwa guda takwas ne ku sun fitar da su suna yadawa da yawa sun dauka wai yanzu ne muka yi shekara goma sha biyu ke an fahimci wannan da kyau wanda za mu yi yanzu to shi wannan ya wuce tunanin duk wanda yake tunani ai dama lokacin da aka yi ma aisha kazafi a sai da aka wata guda ba saukar da komi baya. an gano wannan da kyau sai da kowa halin shi ya bayyana duk wanda zai shigo dagan ya shigo aka yi walƙiya kowa ya ga kowa ina fata mun gano wannan da kyau to duk su shigo su shigo kaga ƙarshe sai a fitar da abin da yake shine mafi amfani ga kowa ina son in ja hankalin mutane duk mutumin da bai rayu da mala gani ba bai san uslubin da awon shi ba ya kokari yanzu ya sani an gano wannan da kyau ba don komai ba sai dan duk abin da malam ya faɗa shi fa yana nan yayi rikorin din abin shi ya ajiye da shi. ba wata kalma da ya taba faɗi ba tare da ya sajjala ta ya adana ta ba shi ba sajjala mai ake yi an gane ya gane musan wannan shi abin shi da kanshi idan ka ga wani abu an rasa shi to dai sai dai sakacin mu mu dalibai shi amma ba shi ba kuma yana ƙoƙarin duk abin da zai faɗi ko ya aikata ya dogara da dalilan da ya yarda da su idan waɗannan dalilan suka zama daidai to falallah alhamd in ya zama ba daidai ba ne to a nan malamai sai su zo da abin da suke ganin na gyara cikin girmamawa da mutunci sai a gyara amma abin da mu ba za mu lamunta da shi ba shi duk wata kalma na cin mutunci da ɓatanci da raini kamar yadda 'yan tsagera suka yi don ba ƙyale su muka yi ba don ma kar su ɗauka wai muƙaddima ta sauka a kansu ne wai an ƙyale su a'a an ɗan tsahirta ne kafin a ƙara sa musu aiki ina fatan mun gano wannan da kyau duk abin da za a kawo in ya tabbata na daidai ne muna kan shi mu kuma muna kan kuskure wallahi za mu bar wannan abu mu gina haka mu da shari'a muke da annasikh wal mansukh mu da muke cewa su imam malik sun yi kuskure wuri kaza dan an ce malam albani ya kuskure wuri kaza to sai ne an gano wannan amma fa kuma ya tabbata kuskuren ne in kai ganganci ba kuskure bane kace kuskure ne muka gano ba kuskure bane to ka shirya ɗaukan wankin babban bargo kuwa jama'a mun gane wannan da ke ka shirya wannan don mun gane ɓata addini ka zo za ka yi mun fahimci ka shigo dagan ne don ka cin mutunci wannan kuma abin da za mu fahimce ga da shi ke kuma billahi da zai la'ilaha illahuwa bai rayu a banza ya tafi a banza ba ka san me kake yi an gane wannan da kyau duk wanda zai ka bar shi amma ka yi cikin mutunci da mutuntawa da kalmomi na alheri wanda za mu karɓa in ya tabbata gaske ne ma wallahi in ya zama ana ƙoƙarin yin tsarki ne da ruwan fitsari a to za mu kawo maka ruwan tsarki mai tsafta mai tsarki ko mai tsarkakewa an gano wannan da kyau ko ba zai yi mutum ya je ya kashi dagaje dagaje kuma ce je ka yi tsarki a ɗauko bokiti guda na fitsari daga sel a bashi a ce kuma yi tsarki ba zai tsarkaka to ka san irin tsarkin da kake yi kuma ka san da me kake yi kuma ka san a gaban suwa kake yi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau in malamai sun yi magana duk wani ɗan jagaliya ku ku ya zauna ya nutsu ya bar malamai da kalmominsu na ilimi su na mutunci da mutuntawa to wannan za mu karɓa in ya zama shi ma ba tsarki ne da ruwan fitsari ba an gane wannan amma muddin ya zama wani ɗan jagaliya wai yana tunanin ya samu dama ne saboda alheran malam albani sun bayyana wai ya ce zai shigo dagan yawwa mun samu dama yau mun samu dama bari mi kaza bari mi kaza na rantse da Allah la ku tona ma intafet asiri ne don billahi da zai sai mun fige mata zani a kasuwa an gano wannan da ku don mun san ta yi shekara goma sha biyu mun yi magana kanta sai yanzu ne za mu kasa yi ko yanzu ne a ce ba mu santa ba ko bai karantar da mu ba za mu ce za mu magana a kanta kai ka san wasa'il na bincike ya yi sauƙi yanzu yi za mu zo za mu bayanin hadan su waye tukuna me a hadabinsu sannan wasu wasa'ir suke son su bi don cimma hadafin suna da plan A ɗinsu ko plan B ɗinsu ko kaza ya abubuwan suke ga da kuna tsoko san me kuke yi don muna kallon waɗanda suka shigo cikin dagan bayan an fara ta in waɗanda suka faro ta da kyakkyawan manufa suka yi to wasu na neman su canza manufanku zuwa ga wani abu to mu mako ku fahimce mu in mun yi magana an gano wannan da kyau ku kuma za mu yi wannan kar ma ka ce wai ba za mu yi ba in ma kai tunanin ba za mu yi ba to kana ɓata ma kanka lokaci kana ɓata ma kanka lokaci kuma duk wanda yi gwargwadon maganin shi gwargwadon ansan shi An gano wannan amma muna bi a natse don yi mana tarbiyya mu ba mu da garaji ba ma gaugawa ba ma sauri an bayyance wannan da kyau za mu kalli kowa za mu ji abin da kowa ya faɗa inda gaskiya take mu Kur'an ya tarbiyyantar da mu zan minal ladina wa ya qawla fa a hasara. kun gano wannan da kyau kuma za mu gani in tafiya ɗin ta da matakai ne na kamar kan musulunci al'islam <laughs> sun al'iman sun al'ihisan Ko za mu gani kuma za a fitar bai yiwa matakan matakai matakai ne an kai kanin sai a ɗora kanan kamar ka fara daga naziri ne to kila sai ka je firamare daga nan wajen sai a kai ka sakandare daga nan sai ka je jami'a daga nan sai ka yi masters daga nan sai ka dingire ina fatan mun gano wannan da kyau kila mataki mataki ne mai yiwa waɗanda suka san abin da suka sani suna matsaki ne na crèche ina shigo malam albani ya fahimci harkar ne na ƙololuwa an gano wannan da kyau ku. ba mamaki kuma su ne kan daidai ko kuma shi ne kan daidai ko ma wane ne amma bayanan da za mu gabatar shi zai bayyana muku wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba tsokaci za mu yanda yake in ya ɗauko abu sai ya gama tsintan ƙwarƙwata a kan shi haka sai mun yi in mun gama tsintan ƙwarƙwatan sai mu ga alheri ne mu shiga to sai mu zo mu gaya muku jama'a gaba ɗaya yanzu tsundum an gano wannan da kyau ko, to gaba ɗaya mun shiga hiwar ɗin mu lalle bayanai za su zo saƙonni na bidiyo za su fito na hotuna za su bayyana na sauti za su zo da kuma na rubutu na turancinsu na hausansu da na larabcinsu sai kowa ya gane inda aka samu gaba wanda suka fara maganan abin da muke kyauta da zato sun yi da tsarkin zuciya amma waɗanda suka shigo to sun shigo da wasu tunane-tunane na sun samu damar bari su ci mutuncin malam to ƙaryanku ta sha ƙarya 'yan maza bisa kanku ina fatan mun gano wannan da kyau kuma duk wanda ba zai iya wannan dagan ba ko ya shi ya bar mu da harkar mu kawai wasu ma sun taba tabawa ku je ku sami yan tsagera ku je ku same su duk wanda ya shigo mana tsigiranci cikin harkan addini Allah za mu yi mashi daidai da shi za a ɗiba mai za a auna mai daidai da abin da ya siya an gano wannan da kyau mu ba mu ce malam albani baya kuskure ba ku fahimce mu shi sa tunda aka yi maganganu mu ba mu ci komai ba don mun san malam albani mahalli ne ne iya yin daidai kuma mahalli ne ne iya yin mai kuskure cin da shi ba annabin Allah ba ne an gano wannan in yi kuskure ku gyara kuskuren da hujjoji da dalilai kuma ba za mu ce cin da malaminmu ne yi magana wai shi ke duk abin da ya faɗi daidai ne mu zo muna ta'assubanci za mu taɓa wannan ba fatoyi nawa ne mala yake a kanta mu ba ma kanta nawa ne na akwai wani ɗaliban malam albani da zai ce ba fatoyin malam da ya saɓa mata yake faɗin saɓaninta amma me yasa ƙila dalilai ne ya sa mu gano fatoyin ba daidai ba ne haka ne amma akwai cin mutunci a ciki shi da kanshi wani lokaci zai karantar da kaza sai kuma ya komo ya ce kaza ya fahimta wancan ba daidai ba ne malam jafar bai da irinsu irin wannan daman ne waɗannan marasa kunyin yaran suka ɗauko suka fara cin mutuncin malam albani da malam jafar malam albani da malam jafar ga marasa kunya no go area ne in ka shiga ciki ko to sai da muka daina numfashi ko marga riga mun yi train din wasu yaran da za su ci gaba daga inda muka tsaya ya ka da san wannan amma wannan harkar na rantse muku da Allah ni ban niyyar sa baki a kanta kwata kwata ban niyyar yawa tun maganganun ni daga baya na ji su shine maganan gaskiya wallahi daga baya na ji su kamar yadda yan tsageren da suke ta rashin mutunci su ma daga baya na ji su wallahi duk hayaniyar da ake yi yadda ka san ina wani lungu ni ban ba su ana yi da aka an karar da ni na ce to a kawo man bayanansu na rubutu da na sauti da na bidiyo din na ji da shi ga waɗannan marasa yi muna da labarinsu tuntuni a cikin littattafai an yi karatu kansu ko sai muka baje koli mun fara ko muga shigaltar da mu sai muka yi birki amma cin da wannan dagan ta tana kama da na 'yan tsagera to ya gamata gaba ɗaya a musu jinkin guru subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu